kwanaki kaɗan da fitar da faifan bidiyo da shugaban ƙungiyar boko haram a abakar kawai a nigeria ya sa majalisar koli ta harkokin shari'a a nigeria ta ce idan har shugaban ƙungiyar yana jin ya cika jarumi to ya kamata ya gaba da gaba da jami'an tsaron wannan ƙasa majalisar wadda ta kira taron manema labaru a garin kaduna game da faifan bidiyon da abakar shekau ya fitar a 'yan kwanakin baya ta ce lokaci yayi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai farga game da irin abubuwan da ke faruwa a ɓangaren tsaro. Sheikh Jamilu Ma'azu Hidara shine ya fassara wa manema labaru sanarwar bayan taro. Wannan majalisa ta kai ga matsaya kama haka. Na ɗaya tana kira daga cewa ya kamata gwamnati ta tsaye a tabbatar da an yi maganin barazanar shekau da abubuwan da suke yi na rashin hankali da rashin tsari da abin da yake bai shafi addini ba wanda suke bata sunan musulunci da shi. Abu na biyu wannan majalisa ta shari'a tana magana akan cewa in shi ya kai yarumi ko ya kai wani gwarzon da ke ganin gwarzo ne kamar da ke kiran kansa ya fito ya huskanci jami'an tsaro na Najeriya a yi ta kare abu na uku wannan majalisa tana ƙara tabbatar ma da a shikaucewa jahilcinsa ya bayyana na cewa yan sun ikirarin kashe Sheikh Jafar cewa mutuwa ce ta shahada wacce kowane musulmi na kirki na fata ya same ta daga ƙarshe wannan majalisa tana fatar shugaban ƙasa zai saurari shawarwari na jama'a domin a samar da sake tsaro tsari na tsaro na wannan ƙasa domin a cimma nasara. Dafta Muhammad Nazif Yunus tsohon malamin jami'a ne da ke cikin manyan malaman da suka yi wa muryar Amurka karin haske game da wannan taro. Wallahi a gaskiyar lamari abin takaici ne abin bakin ciki kuma abin tausayi. Domin wannan faifai din ya nuna rashin basira da rashin da rashin hikima ah, na wayannan mutane da kuma rashin tsoron Allah ah, akan zubar da jinin bayan Allah wa'anda ba su ji ba basu gani ba kuma nuna cewar mu musulmi matsayinmu shine ba ma tsoro kuma irin wannan maganganu ah, da irin wannan tsoratarwa ba zai sa malaman musulunci su daina magana ba ba mu dogara da ƙarfinmu ba ba mu dogara da mu ba mun dogara da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai muke roƙo shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a Najeriya Sheikh Abdulhab Abdullahi Muhammad ya halarci wannan taro kuma ya kalubalanci shugaban kungiyar ta Boko Haram game da faifan da ya fitar. Lokacin da aka zauna shugabansa ni da shi da Ja'far mun nuna masa cewa wannan akidan ba daidai ba ne ba so daya ba so biyu ba so uku ba so hudu ba shi shi da kansa ba mu san shi ba lokacin yaro ne ba shi da wani ilimi an kafa masa dalili cewa na ajini baya tare da ajina na muhammad sallallahu alaihi wasallam zancin cewa boko haram ne bashi da magabata zance cewa mu kafire ne bashi da magabata zance cewa shi akan daidai suke ne bashi da magabata baya iya jan aya daidai barazana ne wanda kasan turai suka gida shi shi yaro ne mai sai da aswaki da turare ina ya zama general yanzu ike wannan bambun da yake waya masa training waya ki ba su dukiyan wai ki hada musu wayoyi saboda shi ne mutane kafirai suke juye shi ba mu ba maganar matsalar tsaro a Najeriya dai na ci gaba da jawo hankalin 'yan ƙasa musamman ganin irin barazanar tsaron da aka samu a wannan wata na Fabrairun da wasu da dama ke kiran ganin an cire hafsoshin tsaro a Najeriya baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.